A wata sanarwa da Darekta Janar na ofishin sayar da kaddarorin gwamnati wato BPE, Alex Oko ya fitar, ya nuna cewa za a sayar da kamfanonin wuta biyar a kwatan farko na wannan shekara da muka shiga, domin samar da kuɗaɗe da za a cike gibin kasafin kuɗin shekara 2023 da su. kasafin kuɗin na naira tiriliyan 21.82 ya zo da gibi har kusan naira tiriliyan goma sha ɗaya saboda rashin kuɗin shiga haka yasa aka samu gibin kashi da ɗigo takwas a ma'aunin arzikin ƙasar wato gdp wani abu da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris miƙati ya nuna damuwa akan batun sai da kamfanonin yana cewa Babban abin damuwa ga masana a wannan yunkuri na gwamnati shine idan masu saurare ba su manta ba lokacin shugaban kasa Goodluck Jonathan an sai da hannayen jari na wa'innan kamfanoni na makamashi da kuma raba makamashin a ƙasar Najeriya. Aka sai da wasu kamfanoni wanda farko dai tukun ba su da ƙarfin da za su iya tafiyar da wa'innan kamfanonin. na biyu ba su da arzikin da za su ƙara kuɗi su faɗaɗa ayyukan wa'innan kamfanoni wannan yunkuri da ake eh, ƙoƙarin yi yanzu za ta canza zani ne anya ba za mu koma gidan jiya ba kuwa Amma ga mai fashin baki a al'amuran zamantakewa da gudanar da mulki, Dr. Abdurrahman Abu Hamisu ya ce wannan ya zo masa da mamaki. Wannan abun abun al'ajibi ne saboda a duk duniya inda aka ce an samu yin na matsalolin a inda kasashen da suka sa abin da suke yi ai araji ake amfani da ana kara kudade ne na araji saboda a samu kudin da za a jefa asusu na kasafin kudi ba wai ana sadda kadarori na jama'a ba to in aka gama sadda kadarorin me zai rage mana mu yan Najeriya wutan lantarki an kasa ba mu haraji sun kasa karba wani abu na tattalin arziki da zai sa arziki ya bunkasa so ma gwamnati su samu araji sun kasa yi kuma ga sace-sace duk kudaden nan ma da ake maganan su rabin su sacewa ake. To sai dai ga tsohon mai ba ministan makamashin shawara a harkar gudanarwa Idris Muhammad Madakin Jan yana mai ganin an ɗauki mataki mai kyau da zai kawo a ƙasar wutar lantarki wadatacce. Ai dama da kudaden su aka kakkafa wa'annan gidajen sarrafa wutan lantarkin da kudaden su aka ɗauka ƙarfi da yaji ba tare da izinin su ba kama karya aka sarrafa wayannan gidajen wutan lantarki saboda haka idan lokaci ya yi da gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi sun ce za su sayar nasu ne sai su sayar suka sayar a rarraba musu nasu hakkin a basu majalisar kula da harkokin kasuwanci ta ƙasa ncp ta amince da tsarin gudanar da aikin gina wani katafaren kamfani na dalar amurka biliyan miliyan uku da zai samar da wutan lantarki mafi girma a yammacin Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.